الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد آه. so, الإمام القاضي أبي الحسن علي ابن عبد العزيز الجرجاني أتسين قصيدة ساعزة العلماء yake cewa ya ƙuluna li mutane suna ce min fikan ƙibabun sai ka fiye nokewa da rashin san shiga cikin mutane ya ce kuma alhali ba haka ba ne wa inna ma yadda al'amarin yake shine ra'au rajulan sun ga mutum ne ahjama yana ja baya an mawqifin zulli gabaran wurin da zai kaskanta ya ce aran nasa domin ni na ga mutane man dana humu duk wanda ya kusance su hana inda sai ya wulakanta a idansu amma a gefe guda wa man akramatu izzatun nafsi duk wanda wato girman zuciyarsa ta sa ya ga girman kansa ya ga cewa kansa shi da kansa yana da girma to lokacin da ya ji haka okurima sai ka ga shi ma ana girmama shi ya ce kuma daga cikin dalilai na rashin shiga cikin mutane da sakin fuska walam aqdi hatta ilmi ina ga kamar ban sauke nauyin da ke kaina na haƙƙin ilimi ba in kana kullama bada tsama'un in dai ya zanto duk lokacin da wani abun kwaɗayi ya bayyana in kuntu idan na kasance kulla kullama bada tsama'un duk lokacin da wani kwaɗayi ya bayyana sayyartu sai mai da ilimin liya sullama ya zama tsani ne na samun wannan abin kwaɗayi ya ce wa mun munhazan bi irdi ban gushe ba har yanzu dai mun hazan na tattara ina tattare bi irdi mutuncina janiban a gefe guda ko wa ma ziltu janiban ban gushe ba ina gefe guda ba zan shiga cikin jama'a ba munhazan bi irdi na tattare mutunci na agu guda an zulli gaburan inda zan je ƙasƙanta a taddu siyanata ina kirga kiyaye mutunci na magnama wata ganima ce babba idan kila haza man halin idan aka ce mini ala gafarta malam. ga wani tafki can tunda kana jin kishirwa a zuwa dan shamana, mana qultu kad ara sai in ce ai na gan shi walakin da nafsul hurri sai dai kun san cewa zuciyar mutum ɗa wanda ba ba ta tamilu zama za ta iya jurewa kishirwa amma ba za ta jurewa kaskanci ba unazzihuha da yawa nakan tsarkake zuciyata an ba abi ma la yashinuha ga abin da ma ba laifi bane in in nayi ma ba zai sa zuciyata ta yi datti ba amma sai in ƙi. sadaka ce ko zakka ce ake raba me laifi dan naje na karba to amma sai in ki zuwa din me yasa ce makafata aqwalil ida saboda tsoron maganganu na makiya dan za su ta cewa fima me yasa wannan yayi kaza au lima me yasa ai fi ma za wa limaza munafikai ai ta cewa kai Allah shi ma hadda shi jibi kaza yace to irin wannan ma ni bana san su shi yasa sai kaga abinda la yashinul qalb baya la yashinul nafs ba komai bane dan nayi amma sai in ki yace fa usbihu dan haka in nayi haka sai in wayi gari musallaman na zama abun warkarwa kuɓutacce an aibin la'imi gaburan aibatarwa ta wani lalatacce kawai ba zai zo ya aibata ni ba ni ba dan siyasa ba komai ba ba zai min yarfe ba mai ta ba zan yi ciwon jan baki ba wa qadratu kuma in nayi haka sai ka ga na tafi mu'azzaman abin girmamawa fi nafsil karimi a zuciyar mutumin da yake mai karamci sai ka ga yana cewa Allah sarki na ba ruwansa shi kuma la'imi sai ga kasa samun kofa Ya ce wa inni ce kuma ni dinnan da kuke gani na iza ma fatanil amru idan na nemi abu sai na kasa samu abu ya huce ni lam abid uqallifu kaf uqallibu kaffi ba zan kwana ina jujjuya hannuna ina haka ba mutanaddiman ina nadama ya akai ya akai walakinnahu yace amma in ja a afuwan in ina zaune kawai sai Allah ya kawo wata gara basa kabiltu ka ku zaci wai na wadata ne ba na so zan karba wa in mala idan kuma abin ya gudu ya karkace ni lam utbi'uhu ba wallahi ba zan bi shi ba da faɗin halla ina ma dai walaita ma da ma dai yace ba ruwana da wannan wa aqbidu khatwi yace kuma za ka ganna ina ina rike takuna ba na tafiya mutane kowanne yana sakin kafarsa ya tafiya ce ni kuma sai in noke in daina ma tafiya wa aqbidu khatwi an fuzuzin kasiratin gaburan abubuwa na rabo da yawa ga su can in dai an tafi za a samu ni kuma sai in ki tafiya idza lam anal hawa sirul irbi musamman idan na san ba zan sa idan na san ba zan same su ba zan samu wannan abun wafiral irdi da cikakken mutunci ba mukrama ana mai girmama ana girmama ni in na san ba zan same su da mutunci da girma da arziki ba to sai in ki tafiya wa ukrimu nafsi kuma ina karrama zuciyata fa an udahika abisan duk mutumin da yake murtake mutane fuska ni ba zan masa dariya ba kuma wallahi ba zan zo in ce sai na bashi dariya ba wa an atalaqa bil madihi muzammama wa an atalaqa muzammaman kuma ba zai yiwu in je in samu wani mutum tantiri ko ɗan iska ko abin zargi kuma bil madini in zo in dinga yaban sa ina ranka ya daɗe Allah ya sa ka gama da duniya lafiya ya ce ba zan yarda in yi haka ba walam atalaqqa bil madihi muzammama wa kam talibin ruqi bin umahu lam yasil ilayhi wa in kana ar muazzama haka ne shine bacci na goma sha biyu ko yace wa kan ɗalibin ba su ɗaya ba akan samu mutum wanda yake mai nema wannan kore ya zamanto ɗalibu ilm ko kuma ya zanto mai neman duniya amma wa ahsibuhu ɗalibu ilm wa kan ɗalibin ba su ɗaya ba an samu ɗalibin ilimi ruƙi da aka mai da shi bawa minan rik bin umahu saboda wani ɗan kyauta da aka yi masa an kuma bautar da shi alaga ta mala da Allah abu za muke so ta mana ga wannan kuma a ɗanyi abu sai ga an ma wani ma yana nema ya aike ya aike ka saboda ɗan wani abu kaɗan sai ce to wa kan ɗalibin ba su ɗaya ba akan samu mutumin da yake ɗalibi ruƙi bin umahu lam yasil ilaihi wa in kana ra'isal mu'azzama yake cewa lam yasil ilaihi ba zai taba isa zuwa ga wato wannan shi wannan mutumin da yake muzamman ba zai taba isa zuwa ga wannan matsayin ba wa in kana ra'isal mu'azzama ko da kuwa shi ne wanda yake mai shugaba wanda yake abin girmamawa ana mutunta shi ana girmama shi yake so amma sai yanzu nan sai bautar da kai kuma ya dora maka abin da a bai dace da kai ba a matsayinka na na ɗalibin ilimi sai ce wa kam ni'imatin da yawa akwai abin da yake ni'ima ce da za a iya maka a ganinka a zahiri a idanka kanat al-hurn niqmatan amma sai ta zama wata azaba ce ga ɗa wanda yake babawa ba wa kan magnamin da yawa akwai abin da yake ganima ce a zahiri amma ya ataddu al-hurru maghrama amma tara ce a wajen da wanda ba bawa ba wanda ma ka haƙura a kan je in ka je sai zanto cutar da kanka kai za mu ba misali a takaice yanzu ina fito da ma'anan ne a gurguje walam abtazil fi khidmatil ilmi muhjati yace ni wallahi ba zan taba wulakantar da fuskata ba fi khidmatil ilmi wai dai in yi wa ilimi hidima kaga wai mutane ne suke so a musu hidima amma ilimi ne amma ni nake ta takurawa ni zan zo in ta kokarin ni zan yi kaza in hada musu kaza in je nan yace wai li duba mallakaitu mallaqaitu in na gamu da mutane in musu hidima kuma ni nake ba su karatu lakin li ukhdama in kana so mu zauna lafiya sai dai ni ka girmama ni ka mutunta ni amma ba dai ni in hidimta maka shine yace a ashqa bihi gharsan jama'a ku duba mun ku gane mun hanya yanzu na sha wahala lokacin da nake dasa ilimin kai can kana can kana abincin ka ni da nake dasa shi ina shan wahala wa ajnihi zillatan yau kuma ran da zan tsinci amfanin kuma tsince shi a wulakance idan fattiba'ul jahli kad kana ahzama yace to in haka ne gwanda in bija in zama jahili ai bin jahili sai zama yafi zama dabara yace wa inni la radib yace kuma ni wallahi na yadda ina kanuna kaunata da da mubaya'a da jaddada mubaya'a an fatar ga mutumin da yake muta'affifin mai kamewa ya ruhu wa ya duga shi nan safiya da maraice ka ganshi yana kaiwa da komowa laisa ya yamliku dirhaman amma ba shi da ko sisi ya ra'in najma min su ihalihi saboda tsananin rashin kyawun yanayinsa na aljihu zai kwana saboda yunwa kamar an ba shi gadin taurari ya kasa bacci yana kallon taurarin za su fito su faɗi amma wa bihu talqan amma in gari ya waye ka ganshi ya saki fuska bahikan yana dariya ma yana murmushi ba zai zo kawai da ya gan ku kawai ya na fuska a wallahi matsalar gashi ce a'a shi baya san irin wannan wala yasalul musirina ma bi akufihim baya tambayar mawadata wai su bashi abin da yake hannayensu walau ma ta ju'an ko da zai mutu saboda yunwa iffatan yayi haka ne saboda kamewa wata karruma da kuma karrama kansa ko kuma girman da yake da shi sai ce fa’in kunta fa’in kulta zadul ilmi kabil ce malam idan ka ce zadul ilmi ko kuma zandul ilmi ashana ko kyastu na ilimi kabin ya dakushe ya kiya kunnu kun ana faɗa haka a ce a yanzu kasuwar malinta ta daina ci to yake cewa to idan ka ga mutum ya idan ka faɗa haka ce zandul ilmi kabil fa innama to ai abin da yasa ka ba kasuwar ta mutu ne hina lam nahrus himahu saboda ba mu kare hurumin ilimin ba duk garin da ba a kare hurumin sa ba ko makiya abokan gaba za su faɗo garin wa azlama dan haka shi yasa yayi duhu walau anna ahlal ilmi sanuhu da a ce malamai masu ilimi sun kiyaye mutuncin ilimin sanahum da shi ma ilimin zai kiyaye musu rayuwarsu walau azzamuhu fin nufusi da a ce sun girmama ilimin a zukatansu la uzlima da mutane su ma sun girmama ilimin walakin sai dai a hanuhu su malaman su suka wulakanta ilimin fahanu dan haka su ma suka wulakanta wadanna su muhayyahu su ne suka suka lalata fuskar ilimin da datti suka sa mata dauda bil aqma'i da kwaɗayi, hatta ta jahama shi yasa an ka ganshi sai ga yayi duhu kamar yadda sama take in hadari ya fito sai ya dawo ce wa ma kullu barqin lahali yastafizuni yace ni ko wallahi ba kowace walƙiya ce za ta bayyana a gare ni ta tsoratar da ni ba dan na san akwai walƙiyar da ba tsawa a tare da ita wa ma kullu man laqaitu ardahu min ima ba kuma wai duk mutumin da na haɗu da shi ne nake tunanin zai min rana ba walakin sai ce amma idza matarrani dhurru yace amma idan talauci ya buƙatar da ni zuwa dole sai na nemi wani abu lam abid uqallibu fikri munjidan bazan kwana ina juya tunani tunanina munjidan in yi can bangaren najadu summa muthima ko mi bangaren tihama ba ila an ara la aghussu bi dhikrihi har sai na je na samu wanda na san cewa idan na ambace shi to wannan ambatar ba za ta zame mini makara ba an san makara ko? إذا قلت قد usda ilayya ko أسدى asda ilayya mutumin da in na ce ya taimaka mini wa an'ama kuma ya yi mini ni'ima ko ya mini baiwa da wani abu to in dai na san cewa asiri na zai rufu ba matsala kuma dole ina cikin yanayi na bukata to zan iya zuwa in samu wanda na san cewa zai iya taimaka mini bukata ta ta biya to wannan a jumlace kenan eh, amma mu kalli baitukan a karo na karshe domin mu fa'idantu da fa'ida ta ilimi a ciki da farko ya ce ya fikan lifikan ya ƙuluna ya mai da lamirin zuwa ga wasu mutane wadda kuma dama mawaƙa suna yin haka wanda yana daga cikin fasaha ta waƙa mutum ya fara da wani abu na musanna ko jam'i lamirin musanna ko jam'i a cikin waƙarsa amma abin da yake nufi dai a mutane kuma ƙur'ani ma ya amfani da wannan usulubin ba ma a waƙa ba kana cikin abu amma sai ka koma gefe sai ka faɗi mutane saboda in aka faɗi lamirin jam'i ya fi jan hankali misali inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idza qasamu la yusrimunha musbihina wa la yastafnu fa alaiha har izuwa can da suka huce gonar fa tafa alaiha qa'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahu kasarib fatanadu gaba ɗayan su musbihina anughdu ala harfikum in kuntum sarimin fantalaqu wa yatakhafatun alla yadkhulanna al yawma alaykum miskin wa gadaw ala harbin qadim amma qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun kaga sai kamar ya zara kansa da sai ce alam aqul lana ko haka kuma dan uwan annabi yusuf da ya koma falam mastai asu minhu khalasu najiya da suka ga bayar da za su ba za a samu a karɓi annabi yusuf din nan ba a karɓi wannan yaro da aka karɓe musu ba khalasu sai suka ɗan keɓe na suna masu ganawa a cikin sirri ƙala kabiruhum sai babban su ce alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum kaga sai kaman ya cire kansa eh mawthiqan min Allahi wa min qablu ma farrattum fi yusuf kaga da sai ce alam na'lam haka zalika kuma ashabul kafi da suka tashi kala kam labistum ɗaya daga cikin su ne yake tambaye su bai ce kam labisna ba to wani lokacin kan ka ce ya kuluna na ko sai ka mai da lamirin zuwa ga wasu mutane ko da da kai a ciki Fikan kan qibad al inqibab asalin al inqibab shine ja baya da takurewa in qabada idan abu ya motsi ya takure ya kiye abu to al inqibab a lugha ijtima'iyya social language shine rashin cakuduwa da mutane ban a taron kaza ba ban a wuri kaza ba wataƙila yana nufin in ba abin da ya zama wajibi ba kamar sada zumunci ko jana'iza ko sallar jam'i ko wani abu amma a ce wani wata hira wani abu da ba dole sai an je ba wani taro wani zai bude sabon gida an tattaru kowa ya je an je ni ban ganka ba ya ce to haka mutane suke ta zargi na ba sa gani na sai na ce musu hmm sun ga mutum ne ahjama al-ihjam abin da ake nufi da al-ihjam shine wato at mutum ya dan ja baya kada ya tafi wannan abin da yake nuna mana shine rashin mahimmancin rashin cakuduwa da mutane saboda wani mawaƙi yake cewa liqa'un nasi laysa yufidu shay'an siwal hadhayan min qilin wa qali fa aqlil min liqa'in nasi illa li akhdhi al-ilmi aw islahi hali yawan zuwa inda mutane suke laysa yufidu shay'an bai cika fa'idantarwa ba siwal hazayan in ba surutu ba min ƙilin wa qal da ce ku ce ne na ce ne fa aqlil min liqa'il nasi da haka inda yadda zaka yi ka rage yawan zuwa a ce kana waccan majalisar kana nan illa li akhdhil ilmi sai dai ko dan ka koyan ilimi au islahi hali ko kuma sulhu dan Allah ma ya ce la khaira fi kathirin min najwahum yawancin taron da ake na tattaunawa ba shi da alheri illa mun amara bi sadaqatin aw ma'ruf dai ba taro na ilimi ko wa'azi ko sulhu ko zumunci ba ba kowane taro ne yake da kyau ba sai ba da dalili yace aran nasa man dana hum addunu shine kusanta da na yadu ko shine kusanta shi yasa ubangiji subhanahu wataala yace wajanal jannataini dani Mina at wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyi masu wahalar irabi za ka iya tsaida mutum goma a cikin masana na haukace su yi maka irabin wajen aljannatai ne danin wallahi yawancin sa hankalin su baya kaiwa zuwa ga asalin li'irabi haƙiƙi na wannan aya saboda danin asali ma'khudun ne min ad-dunu abinda ake nufi da addunu kuma shine kusantowa ma'ana ‘ya'yan itaciya ko amfanin gona na aljanna danin an sauko da shi kusa ta yadda na kwance zai iya tsinka na zaune zai tsinka na kishin gida ma zai tsinka to kaga jana mufta dani fi mahalli rabbi wa huwa mudaf aljannatayn mudafun ilaihi majrurun bil idafa wa alamatu jarhi al ya li annahu musanna saura khabar ko khabar din shine dani to a khabarun yana zuwa da rufu'a ko kamar wannan me yasa ya zo da kisra saboda suna ne manqus irin salahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawashin kaga shi ma gawashiyun ne asali da aka shafe ya din sai aka awwada ta da tanwini mura wannan ka'idar ismul al ismul manqus wanda ka ce masa yi min irabi wa jana ce jana fi ilu madin to daga nan ya faɗi <laughs> to jannata ne ba zai ce mafa'ulun bi to ina fa'il din to kuma aka zo dan danin sai a zo a ta rigima to addunu kenan kusantowa to man danahu duk wanda yake kusantar su suna kusantar sa wal mudanat kenan amma asali in an ce dana kuma ana nufin wato mutumin da ka kullata ce masa kallon hadarin kaji misali in wani ya ce me yasa ba za ka sallama wa wani ba ya ce huwa akbaru man aji to ba wanda ma nake sawa a faifai na tuhuma ma irinsa hmm. huwa akbaru man adin? Hmm. sannan kuma kaga min danahu ya dinuhu kenan ko sa'annan kuma akwai bibiya da bita da kulli da hisabi kamar yadda suke cewa alkayis kamar yadda ya zo a hadisi alkayisu man dana nafsahu wanda ya yi wa kansa hisabi wa amila lima ba'dal maut sannan ya zo a cikin alkur'ani maliki yaumiddin ay hisab kenan to amma anan man dana humudu wanda ya kusance su hana sai ya wulakanta hana min alhawan hana ya hinu hawanan idan ya wulakanta kenan ko shi ko wulakanci asali da wulakanta asalinsa daga bin son zuciya ne ina ce cewa nunul hawa ne min alhawa masruqatun fa idza hawita faqad laqita hawana yace asali hawan dinnan da kake gani nu'arar da take jikin hawan asali daga alhawa aka ɗauko ta nunul hawa ne min alhawa masrukatun sato ta akai ta idza hawita in dai ka bisa son ka faqad laqita hawana innal hawana huwa alhawa quli basmuhu wai suka ce da ba akwai tatsuniyar laraba da cewa kalmar kaza ai da asalin kaza kamar faqih da faqir malami da talaka ka ce ai duk suna ɗaya ne kawai dai dan canji aka samu shi yasa ga al'amarin kusan da haka yake ya da innal faqira huwa innal faqiha innal faqira huwa al faqih wa inna ma faqiri tajamma'at atrafuha shi al innal fakira shi talaka ai huwa shine dai malamin nan da ka sani wa inna ma abin da yasa bambancin ra'ul faqir ra'din nan ta alfakir ta jamma da atrafa ita ce ta tattare ta koma hakuri <laughs> yasa aka tambayi wai aka ce aka tambayi talauci aka ce ina ne gidanku ya ce a ciki kana nema na garin mu shine ka je rawanin malamai anan nake qila lil faqri aina anta muqimu قال لي في عمائم الفقهاء إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء to shi yasa gaskiya malamai suna fama da talauci da yawa ibn khaldun a cikin mukaddima ya kawo kusan ya faɗi asbab ɗin da yasa za ga a tarihi yawanci malamai sun fi kowa talauci bayan Allah kuma ba su cika haɗamar samun da yawa ba dan abin da zai ishi malami ba shi da yawa to kuma ba wanda ake wa kyashi da bakin cikin samun abin da zai ishe shi irin malami yanzu ko bire da aka ya ce na ka ga mala ya sai bire to me zai ci da an gan shi da an da mota yanzu mota kana canja mota tukunna yan unguwarku za su fara tunanin waito ya aka yi ka samu wannan mota ai kaman bai kamata ka samu wannan mota ala kulli hal yace man dana hana indahum zai wulakanta wa man akramatu izzatun nafs izzatun nafs tana da bambanci da girman kai izzatun nafs shine ka san waye kai sanin kima kanka daban yake da girman kai ai saboda ni na san mutum ne ni shi yasa bana zuwa garken dabbobi in kwanta sai a ce na yi girman kai tunda ban je dukkan in na ga yara suna wasa ni na san babba ne ina da shekaru ba zan shiga cikin su in wasa ba to haka zalika akwai mutumin da na san waye ne in ya gifta ko murmushi ba zan masa bai sai ya ga hakori na ba wannan sanin kimar kai ke to anan dole malami ya zama azizun nafs kada a matsayinka na malami ka ya shigo ka sauka daga kujera ka ce ya zauna wannan ba tawazu bane wulakanta ilimi ne kowaye shi akwai wani abu da muke yi kuma mu ahali suna mu kadai muke yi yanzu idan aka zo aka sawa malami minassa. nassa mai jan baki yana kusa da shi shi ma da tasa minassa. in malami ya sha babbar riga mai jan baki ma ya sha babbar riga Watakila ka ba ka gane ba wannan kuma duk duniya a najeriya kawai ake yin wallahi a najeriya ake yin haka kawai shi ma a yanzu ba a da ba in ka je saudiya ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk malamin da yake karatu za ga yana kan kujera ya hakimce mai jan bakin sa yana ƙasa to ko in akwai mutumin da ya kamata a jinjina wa shi ma malami ne ba mai jan baki tunda shi ma akwai baiwarsa da Allah ya masa to amma ko irin masu jan baki a tsari na ilimi ba a daidaita su da malami wannan ko ba girman kai bane sanin kimar kai duka malaman da muke ji ana ba su labari a haka suke to yanzu ba mai jan baki ma yanzu kawai ni ina da kuɗi na gina masallaci na gaito mala abdul basir zo ya dinga tafsiri a masallacin to kawai ni ma ran da zan zo masallacin zan ka ziyara ni ma kujera ta za a ce shi yasa wani malami a Kano akwai wani babban mai kuɗi da yake da masallaci da komai to duk ran da zai zo sai ga an aje kujera ya ce wannan ba a ce alhaji ne zai shigo shi ba zai zauna a cikin mutane ba sai dai ana to ya ce wallahi ya sake zuwa to zai ba shi amsa tambayoyi kuma a kan alhajin ana ajiye masa kujera idai na karatun gaba ɗaya a masallaci wannan abu ya min daɗi a cikin zuciya ko ba zan iya ba amma amma kiyaye kimar ilimi ce ko kuma sai ka zo kaga an hasko ana tafsiri ga kujeran malam ga kujeran muƙaddara mai jan baki a bashi kima tun da mahaddacin alkur'ani amma sai ga kusan layi uku ko hudu ko biyar duka wasu a haifin su ko me suke yi mustahaddi ne mai sauraron karatu ya tsaya ya fuskanci malami bal ma wasu malamin sun tafi akan cewa ko hudu ba ce in ka zo baka fuskanci liman ba to akwai matsala a juma'a saboda izzatun nafs ne wannan ba dan kun ga aya karshen baitin ya ce walau anna ahlal ilmi sanu husanahum da ce duka malamai za su koma haka to da ba wani mai kankan ba da zai zo yi shishigi a cikin masallaci ko a wurin karatu imam malik yara ba sa zuwa masa makaranta duk da ya san cewa akwai mahimmancin tarbiyyar da yara amma ta ake kar hadisi ake yi duk yaron da bai kai ya fahimci karatu ba bai isa ba kuma wallahi in kai bako ne ka zo makarantar sai ya san waye kai to in ba ka ba kallo ma ya ishe ka sai sa a kama ka ai maka duka yana da dogarai a amash in ya ga bai yadda da kai ba a makaranta kawai in Allah ya sa i gane ka i fahimci wannan ba ɗalibin ilimi bane kawai ana cikin karatu zai kaki ya tofa maka yau kuma ya ci gaba da karatun in ya tofa maka yau ka goge ka ci gaba gobe ka da ce to wannan ɗalibi ne zai karatu da kuma kowa ya kai wa man akramatu izzatun nafsi wanda ya san mutuncin kansa ukurima to za a mutunta shi usaimin Allah ya ci kansa da rama wata rana ya zo giftawa kawai sai wani ɗalibi ya je kawai ya tsalle ya sumbaci goshinsa wallahi ya dunkula hannu ya kirba masa sai da ɗalibin ya taga taga sannan ya faɗi ya ci gaba da magana da wanda yake magana da shi kuma aka rasa wanda zai tambaye shi me yasa ya rike kuma akwai lokacin da wani ba kauye ya zo ya sumbace shi Usaimin kawai ya masa shiru ya ci gaba daga baya da wani ya sadada ya ce mai malam mun ga kai kaza ka ya ce wancan ɗalibin ilimi ne wancan kuma jahili ne dan kauye ne wannan shi abin da ya masa yayi daidai da aladabtar da shi wancan ko bai san haka ake ba nisa an sane da zai zo mun haka kuma ana haka a amma malami ne shi ya yana tare da da mutum suna magana ka san me suke tattaunawa ka shigo kai musu haka to sabanin mu kuma yanzu sai ga yanzu misali malami da abokinsa suna cikin tattauna kawai sai wani ɗalibi ya zo kusa da su kuma yana taze gemu shi ya ai ahli sunna ne ko ya kama hannun malamin ya girgiza ba wasa kenan da imamu shafi'i ta yi in yana karatu a gaban malik idan fefar ta ƙare shafin muwaɗa ya ƙare ce Allah baya iya juyawa sai zai juya sai kamar malik zai magana sai ya faci idan malik ya gabe kula da su, ciki a hankali don kada malik ya ji ya motsa ya kallo shi imamu shafi'i ba shi kuma arrabi ibn sulaiman ya ce tun da nake ban taba shan ruwa a gaban shafi'i ba sai in kware sai ba zan taba iyawa ba wallahi saboda girmansa to amma haka ya gwada musu Imam Ahmad ya ce ban taɓa kwanciya na miƙe ƙafata ta kalli hanyar unguwar su shafi'i ba ya ce kuma don kusa ya ce tsakani na kuma da unguwar su shafi'i din hanya uku ce kai arba usikak in an bi ta nan za a je in an bi ta nan za a je in an bi nan ce to in na kula ta za ta kalli nan sai dai ya saɗaɗa ta kalli inda ba nan ce unguwar su shafi'i ba wanda ba wanda yake ganin sa kuma sai Allah haka suke to to izzatun nafs din kenan wa man akramat to izzatun nafsi ukrima duk wanda izza ta izzatun nafs ta girmama shi to za ga ana girmama shi amma an ka sako da kanka kai mai arhani to a ciki yanzu nan za a yaga ka domin zuhair ibn abi sulma yake cewa e, e, wa man lam yazul an haudihi bi salahihi yuhaddam wa man la yattaqi shatma yushtami ce duk wanda ya haka sa na shan ruwa ko bai tsaya ya dau kan sakali ya rike yana kare haudin nan nasa ba ya ce wallahi za zuwa murkushe shi a shanye ruwan kuma a halakar da shi duk wanda bai ji tsoron zagi ba sai an zage shi dan haka yadda za ka tsaya ka kare mutuncin ilimin ka mai kuɗi in ya tashi daga kanti mukullai nawa yake sa dan ya kiyaye mutuncin dukiyarsa ya ebi kuɗin wasu ya kai su can bankin wasu ya kai su kaza to kai ma wannan mutuncin naka shine kai Aka sai ka kiyaye shi wa man akramatu izzatun nafsi ukrima kuma ilimin ne yake da haƙƙin ka ba shi haka in kamar ilimi kamar mace ce yanzu misali mutum zai iya cewa ba komai wani ya zo ya nemi matarsa akramakumullah wa afana Allah wa iyyakum kawai mutum sai ya tarar da wani ya zo yana neman matarsa sai ce ba komai tunda matata ce na haƙura in kai ka haƙura Allah bai haƙura ba Allah ma yana da haƙƙi kuma haƙƙin ba zai sarayar da haƙƙin Allah ba amma an wani ne ya zo ya sace wa mutum kuɗi aka kawai sai ce ku bashi na ban masa fi sabila ce wannan kaga ga haƙƙinka. ne ba laifi amma anan to dole shi ma Allah yana da nasa haƙƙin to haka ilimi shi ma aƙalla in kai kayar sarayar da taka kimar to ai ilimin shi yana da nasa haƙƙin shi yasa ya ce to walam aqdi min alqada alqada'u shine sauke abu da ta yadda ba za a zo a neme ka ba da shi amma alqada'u kuma yana zuwa da ma'anar dasawa da kafawa wa qadaina ila bani isra'il ai hakamna alai sannan kuma ah, wa qadaina ilaihim anna dabira haula'i maqtu'un musbihin ah, sannan kuma yana zuwa da ma'anar kashewa ma wa qalu ya maliku li alaina rabbuk a gaya ubangiji ya kashe mu qala innakum makithun to amma wannan alqada'u din shine al'ada walam aqdi haqqal ilmi ni ina ganin haƙƙin da ilimi yake da shi ban sauke shi ba idza kana idza kuntu kullama a wata ruwa idza kana kullama bada tama'un a wata ruwa matma'un tama shine wani abu matma abin kwadayi sayyartu sai mai da ilimin ya zama sullama tsani misali lokaci ne na siyasa kawai sai ka ga wani ya zo ya saurara ake daɗe mu malamai ne mu ma muna ɗan yin addu'o'i muna yin kaza to kaga yana so ya ɗan samu wani abin duniya da iliminsa inda jahili ya ba zai taɓa zuwa ce ranka ya daɗe mu jahilai ne ai ba zai saboda jahilci ba a samu da shi to amma akwai wanda tabbas zai amfani da sai ya shiga rigar malinta don ya samu duniya to wannan manzo Allah sun ce ma bi ibani ja'i'ani a samu kuraye guda biyu kyarkeci biyu masu matukar jin yunwa a sake su a cikin garken dabbobi su afkawa dabbobin nan da kisa bannar da za su yi bata kai bannar da mutum zai yi nemi duniya da ilimin da Allah ya bashi ba manzo Allah ce duk wanda ya koyi ilimi ilimin da ake neman hanyar Allah da shi amma bai koye shi ba sai dan ya samu wani abu daga cikin abubuwa na duniya to wannan Allah subhanahu wata'ala zai masa kaza da kaza manzo Allah ya lissafa abubuwan da Allah zai masa to shi ma yana ƙara fassara wannan hadisin idza kana kuntu kullama bada tama'un sayyartuhu liya sullama as-sullam shine tsani tsanin da zaka hauka taka matattakala to ni ba na ɗaukar ilimi ya zama hanyar neman sakon abinci na amma shin ya halatta ilimi ya zama hanyar neman cin abincin mutum ya halatta idan ya zanto ka je ka sha wahala ka yi ilimin mutane kuma suna da bukatar kai kuma ka sadaukar da rayuwarka a lokacin da mutane suke zuwa su nemo abinci kai kuma nazari kake yi a lokacin da mutane suke hutawa kai kuma nazari kake yi a lokacin da wata musiba ta taso ake so a yi maganinta kai za ka zo ka maganta to kai kuma mutane su ce to sakamakon wannan sadaukar da kanka da kai su kuma su dau nauyin ka ta bangare kaza da kaza to in dai bisa sharadi ne akai to haƙƙin ka ne ma ka tambaya ko kuma ya gudana a al'adance cewa wanda ya kaza ana masa kaza to in ga jinkiri ma zaka iya tambaya to walam aqdi hatta al-ilmi in in kuntu kullama bada tama'un sayyartuhu liya sullama sayyartuhu ay bi ma'ana ja'altuhu liyakuna da sayyara shi'a idza ja'alahu li yakun wa ma ziltu munhazan munhaz asali ma'khuz ne min al-inhiyas inhaza yanhaz asali an ce haza shay'a idan ka tattaro abu kenan haza al-fadla ya tattaro dukkan wani fifiko inhiyas kuma shine da kanka ka dau jikinka ka matsa zuwa wuri ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرك إلا متحركا لقتال أو متحيزا إلى فئة Allah ya ce idan kuka game da kafirai sun taru to kar ku gudu in dai an yi gaba da gaba to ba guduwa duk wanda ya juya bayansa wa man yuwallihim yawma idan dubrahu to faqad ba'a bi ghadabin min Allah to ya yaje ya juya da fushin Allah amma banda mutum biyu illa mutaharrifan likita sai dai wanda ya gudu saboda makircin yaki misali ya je ya haka wani rami ko ya dasa wani bom a can nesa to kuma arnan ba za su zo wurin ba sai ya tafi ya tsokano su sai ya kai musu kora da sun kama kora sai ya gudu sai su biyo shi suna biyo shi sai ya kauce su kuma su taka ramin sai su ba to mutaharrifan kenan illa mutaharrifan likitalin ay limakidatil likita. kun ga ya gudu ne dan ya dan ya canza yanayi da dabara aw mutahayyizan ila fi'a ko kuma wanda ya tashi ya daukan kansa ya tare zuwa wasu mutane misali anan mutum ɗaya ne ya biyo ka shan kuma ga mutum bakwai sun rufawa wani musulmi ɗaya wannan ɗayan kuma ɗan tamilo ne watakila ma ko ma ka ƙyale shi ma shi kansa ya ji da kansa to in ya biyo ka kakka yadda ka ɓata lokaci ka gudu ka je ka tare da wayancan kaga mutahayyizan ay munhazan ila fi'a to anan yace wa ma ziltu munhazan har yanzu dai ina nan a tattare bi irdi da mutunci na janiban a gefe guda E eh, bana jam'iyya kaza bana jam'iyya kaza bana tare da suwa ne bana tare da suwa ne ni Allah na sa a gaba sai waɗanda suka sa Allah a gaba su ne nawa munhazan an zulli na bar duka wata hanya ta kaskanta a atadu siyanata magnama ni ina ganin kiyaye mutunci na ma ba karamar ganima bace wani kuma yana ganin ni kuma zama na da alajuwa na da alajuwa na shine ganima ha ba mala in aka zo na a majalisar nan a kawo kaza a kawo kaza shi yana ga wannan ita ce ganima ni kuma ina ganin kiyaye mutunci na shine ganima to amma ya halatta mutum ya samu wasu masu kuɗi da zai dan rabe a kusa da su suna dan tallafa wa rayuwarsa suna taimaka masa kwarai da gaske ya halatta domin an samu a cikin magabata na kwarai hasali ma dai tukuna annabi sallallahu alaihi wasallama farkon da'awarsa masu kudi ne suka fara sponsor na na khadija Allah ya kare yadda a gare ta da sayyidina abubakar kuma sayyidina abubakar da ya tashi ya gayyato masa wasu hamshakan yan kasuwa sayyidina usman da abdurrahman ibn auf suka ci gaba da tallafa wa rayuwarsa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba personal life ɗinsa yake cewa su taimaka sai abin da ya zama dole amma taimakawa rayuwar da'awa to in haka ne ba laifi amma a yau wasu malamai sun mai da taimakawa addini ya zama taimaka musu su ne addini in kaga wasu malaman sun to suna taɓaɓatu yanzu mutane sun daina taimaka addini ma'ana sun daina taimaka musu ke kuma wannan yan uwa a yi haƙuri shine abin da ya kawo mana ci baya tun dawar demokuraɗiyya a najeriya 1999 zuwa yau wallahi kwanan nan muna gaskata masu addini fiye da yadda muke gaskata 'yan siyasa to amma akwai abin da wani lokacin 'yan siyasa za su faɗa maka sai ka zubar da hawaye Wanda daga cikin du'at a wani gari tun da ba babi ne na fallasa ba babi ne na tambihi ya haɗu da wani hamshakin ɗan siyasa a najeriya to shi ma yana siyasa a jefe guda suka tattauna da suka tattauna ce to gaskiya Allah ya sani duka masu addini ba sa yin sai illa kalilan sai iya wa'anda ka sani sai ce to wai ni me muka yi musu ba sa yin shin dan Allah mu ba musulmai ba ne ko addinin ne ba ma taimakawa ce a gaskiya ba kwa taimakawa addini yace me yasa ka faɗa haka ya kawo masa wasu abubuwa misalai manya-manyan misalai ce yanzu ka san kaza ka taɓa yin kaza ka taɓa yi ya rantse masa da Allah ya ce wallahi ba abin da bai ba a cikin abubuwan nan da yake faɗa sai ce to amma matsalar ku ne malam ka yi haƙuri don Allah ina jin haushi da takaici in faɗa abin da nake faɗa amma gwanda ni na faɗa da in ji wani ya faɗa yace ko kai ne ka faɗa sai na ji haushi yace matsalar ku ne. galibin malamai da mutanen ku abin da suke nufi da taimaka addini shine taimaka musu in kaga suna kwarzanta mutum to ya keɓance su ne da wani abu yace mu kuma wani lokacin matsala ta siyasa dole za ta samu buƙaci abu haka yace kai ma na sha ba da kaza a baka ba a baka ba tunda yanzu kake faɗa da alama kai baka taɓa samu ba yace yace to a lokaci kaza na ce kaza a lokaci kaza na ce kaza a lokaci kaza na ce kaza a ga shine bahaushe ce to ga dan akuya ya je barbara ya dawo da shi to wannan akwai wannan hakika to amma kuma babu lalatattu irin su ɗin domin su suka lalata malaman to shine yake cewa wa ma ziltum munhazan bi irdi to duk lokacin da cewa kamewa shine yafi alheri to gwanda ka kame idza qila hadha manhal manhal shine tafki ko kunzumi da hausa muna cewa kunzumi inda ruwa yake taruwa inda za a je a sha a sha a shayar da dabbobi a shiga kuma a yi wanka shine manhal to lokacin da ka samu mutum a sahara ko a dokar daji ba abin da yake da tsada da daraja a wajensa irin mashaya to don haka masoyinka ma shine wanda zai gwada maka ga inda ake shan ruwa can to yace idan aka zo aka ce ga wani waje can na shan ruwa amma ba yana nufin mashaya ba yana nufin aka ce kai ka zo alajuwa ne yana taimaka ka zo in aka zo ta yan ƙungiya za mu je mu mu dan samu abin da za mu samu sai ka ce ai na sani zan iya haƙura da talauci amma ba zan iya haƙura da ƙasƙanci ba san da za ku je wajen alhajin ko honorable din ya bakku a falo ko a waje ko ku wajen wajen awa nawa yana can ma suna hira da matarsa a aika masa a ce fa sun zo fa malaman sun zo ce a ce ina zuwa ba ai an gaya min na sani kuma ya fito ya faɗa ce ai arkar wakalla ai an faɗa ina ɗan yin wani abu ne to ina wulakancin da ya fi haka to shi ne gwanda ka zama munhazun wa ma ziltu munhazan bi irdi ir al'ir ne mutunci janiban a gefe guda an zulli ba ruwana da kaskanci a su ya nata maganama ina ganin nima ganimar tawa shine kiyaye mutuncin na idza qila hadha manhalun qultu qad ara sai in ai na gani walakin nafsal hurri tahtamilu zama sai dai zuciyar da kun san mutane kala biyu ne akwai ɗa akwai bawa to ɗa na gaske shine wanda yake iya control din zuciyarsa kamar yadda Abdullahi ibn al-Mubarak ya faɗa yake cewa wa min al-bala'i wa lil bala'i alamatun Allah yura laka an ka nuzuru العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع yace wa min albala'i wa lil bala'i alamatu kana neman alama ta bala'i waye zaka jajirta masa ya shiga bala'i shine mutum lokacin da kaga Allah yura laka an hawa ka nuzu a gaba a sa in sa tsakanin ka da son zuciyarka to ka shiga bala'i al'abdu bawa na hakika shine abdun nafsi fi shahawatiha wanda yake bautawa zuciyarsa lokacin da take sha'awar abu wal hurru yashba'u taratan wa yaju'u dakwa na gaske shine wanda yau ya ji yunwa gobe ya koshi ran da yake jin yunwa ba zai wulakanta ya matsa wa zuciyarsa sai ya bata abin da take so sai ya ce ki hakuri ni ma hakura ne unazzihuha an makafata a la yashinuha makhafata aqwal a ida fima awlima unazzihuha at-tanzih shine tsarkake abu da tsaftace shi yace to ina tsaftace zuciyata an ba'd ma la yashinuha ga abin da ma in nayi din ma ba zai lalata zuciya ba ashainu kishiyar azzainu ne azzainu ba kawata abu ba kenan to ashainu kuma shine mai lalata abu da bata shi shi yasa an ka koma cikin makama yace alkaramu thabbata Allahu jaysha su'udika yazinu wal lu'um ghadda Allahu jahana hasudika yashinu sana shana yasunu yashinu shi yasa yazo a cikin hadisin na Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda muslim ya rawaito ma kana rifqu fi shay'in illa zana wa man tuzi'a min shay'in illa shana bayan da za a yi a tausasa a abu ko tausasa ba taɓa shiga cikin abu ba sai kaga ta ta abin kuma munana a rashin kyautatawa ba a taɓa zara kyautatawa da tausasawa a abu ba sai kaga abin yayi muni to unazziha an ba'd ma la yashuna wannan yayi daidai da fadin manzo Allah sallallahu alaihi لا ينال العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس bawa ba zai kai darajar masu taɗawa ba sai ya ma iya haƙura ya bar abin da ba laifi ba ne in yayi amma yana tsoron kai ya fada cikin laifi idan kana da wani aboki wanda Allah ya ɗaukaka shi ya yi kuɗi ko ya shiga siyasa ya samu kuɗi ba laifi bane ka dinga zuwa kuna hira kamar yadda kuka saba a da ba laifi bane ko laifi ne dama can an san ku tun kafin ya zama abin da ya zama classmate ɗinka ne ko ɗan ku ne ko ma ɗan uwanku ne amma idan ka fahimci yawan ganin ka da shi zai sa mutane su dinga wani mummunan zato to abin da ya yafi shine kamewa din sai inda darura wal haja abin da yake nufi ke unazzihuha ina hana zuciya ta tsaftace ta an ba bi ma la yashinuha gaburan yin abin da ma ba zai sa zuciyar ta samu matsala ba amma makhafata aqwalil ida tsoron fadawa cikin maganganun makiya al'ida makiya kenan magauta me maganar tasu fima za su dinga cewa fima zahabta ilai me kaje yi wajen sa. lima me yasa aka ganku tare fima au lima saboda me dan dalili me me dalili mi an mahari in ji 'yan sakwato to makafata aqwal al-ida aqwal al-ida fima au lima fa usbihu an aibil la'im al-la'im shine mutum malalaci al-karim shine mutum mai karamci na gani to wannan akwai ibab fa usbihu an aibil la'im musallaman sai kaga mutane biyu ne akwai alla'im mutumin banza akwai alkarim mutumin kirki to mutumin banza dama neman aibi yake yi shi dama kuda ne la ya illa alal jirah inda ka kuda to akan rauni a jikinka da turare da komai amma sai ya nemi ina ciwo yake anan zai sauka to haka mala mutumin banza haka yake to ya nemi ciwon ya rasa ya zai sai ya haƙura kaga fa usbihu an aibin la'ibi musallaman sai in wayi gari ba ni da matsala da ma shi kansa mutumin banzan sai in huce ya huce ba shi ba ni ba ruwan kowa da kowa mahaukaciya ta yi ba kuwa amma idan na matsa idan ku da zai ga abin faɗa ku zai faɗa to fa usbihu an aibin la'imi musallaman wa qad ruhtu kuma gashi na tafi mu'azzaman abin girmama fi nafsil karimi ga mutumin da yake da karamci na gari shi ko sai ce dama irin ku ake so to anan kamar mutum kamar ya so kansa kenan ya so a yabe shi to ai babu laifi kai abin da za a yabe ka dan a yabe ka kai dai ka sa Allah a cikin zuciyarka amma nisantar maganganun masu magana ma ibada ce don baka taimaka musu sun samu sun samu sabo akan ka ba kuma kai ma ka samu ka kubuta wa inni idza ma fatani al-amru lam abid uqallibu kaffi israhu mutanaddima wa inni idza ma fatani amru ni kuma in abu ya huce ni ban samu ba lam abid min bata yabitu ko idza marra alaihi al-lailu amma a wajen yan sakkwatan an ce ya kwana koren lokaci in yi bacci to a ragowar hausa kuma bata idan dare ya zo ya huce gari ya waye ko da bai bacci ba to ya kwana kenan to yace ba na kwana uqallibu kaffi ina juya hannuna israhu wai ina bin wannan abun bayan wannan abun mutanaddi ma ina mai nadama ina cizon yatsa wannan ya daidai da baitin mutanaddi da yake cewa la ashra ibbu ala ma lam yafut tama'an wala abitu ala ma fata hasrana la ashra ibbu ba zan dinga daga wuya na ba ila ma lam yafut ina neman in hango abin da bai zo ba tsama'an dan kwaɗayin wai in ya zo man. in kuma ya huce wala abitu alama fata hasrana ba zan kuma kwana ina nadamar abin da ya huce ban samu ba ina zaune in da ne zai zo ya sami ni annama asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka rawahu at-tirmidhi bi isnadin hasanin min hadith abdullah bin abbas wa aqbidu anam ah, walakinahu in ja'a afwan amma in afwan haka nan ba tare da wahala ba abin yazo qabiltu al'afu tara zuwa da ma'anoni da yawa tana zuwa da ma'anar ba tare da shan wahala ba kamar misali a ce ni wallahi takallamtu afwan kawai nayi magana ne haka nan maganar ta zo min sannan al'afu tana zuwa da ma'anar goge abu da shafe shi ko asatid diyaru mahalluha fa maqamuha liminan ta'abbada ghawluha fa rijamuha in ji labi in ji murul kai yake cewa tara ba'ar a kifanafki min zikira habibin wa manzilin bi sikatin liwa bainar dakhuli fa haumali fa tudiha fal nikirati lam ya'fu rasmuha har yanzu za bugun gidan foundation din bai goge ba in an ce afatit thiyab idan zanen ya goge idan mahalla wa khafiya sannan al'afu tana zuwa da ma'anar yawa abu ya da yawa sun baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afaw har sai da suka taru suka yawa wa qalu qad massa aba'ana ad to idza in ja afwan in abin ya zo min ba tare da wahala ba kabiltu sai in karɓa to wannan kare ya nuna kenan in Allah ya sa ka ka yanzu misali na yi gefe kawai Allah sai ya taimake ni mala Abdul Basir isa min ce to sai dan kara min wani abu ba ma wanda ya gani sai in sa an karba salin alin karatun yankan jaki saka aljuna wuce salin alim ba a irin karatun nan ne na tsofaffi da suke zuwa ake koyawa kayan shi jaki yana da daraja a wajen su karatun hawa jakan lahira mu jirkita ko mu dakata ko mu dakata hairan hairan ba dakata hairan hairan ba ai hausawa suna da wasu fara'i ibran nan nake tambaya wani masani a hausa nace ya kamata ku tara mana adabin hausawa na waɗannan karatuttukan na da eh, dan ko ba komai za a sha dariya kwarai da gaske irin su mai kwanciyar tsakar daki da sauran za ka ji hikima ce zunzurutunta zuwan ilimi <laughs> wani ce salin alin to karatun yankan jakin kenan to wannan baitin da ya faɗa wannan baitin da ya faɗa in ja afwan din ya zo a cikin hadisin mu'azu ɗan jabal wanda imam tsabarani ya rawaito manzo Allah sun ake cewa khudhul ata'a ma dama ata'a in dai kyauta aka yi maka to ka karba ba laifi bane wa idza kana rishwatan fid din fala ta'khuduha amma in ka san an baka ne saboda cin hanci ana so kai ma ka dan wani abu a addinance yace to ka karba wannan hadisin ko da yake akwai inqita'i tsakanin Yazid ibn Mirsad da kuma wanda rawi an mu'azzin amma dai fi darajil qabul insha Allah saboda haka in dai kasancewa kana bukata kuma ka samu samun da ba za ka wulakanta ba ba laifi bane ba. a ƙarshen baitin ma ya nuna mana in akwai wanda kasancewa in ka je nema zai baka ya yarfa ma asiri ka ce ka nema in kana bukata ba laifi bane wai sanin kimar kai ko ba shi yake nuna ka mutu da yunwa ba amma in har dai kan ka samu sai ka wulakanta to gwanda ka mutu da yunwa amma kanka ka kaskanci da wulakanci Allah ya ji kan malam Ja'far duk sanda nake karanta wannan baitukan shi nake tunowa yadda ka san waɗannan baitukan ya saka a gaban sai yake kallon su yake tafiyar da rayuwarsa malamai suna cin bashi manzo Allah sama ma ya ci bashi har a wajen hude ma ya ci bashi sallallahu alaihi wasallama bukata ce kan sa in ka bukatun to sai ka san yadda zaka yi ka karba ta yadda ba za ka kunyata ba ba za ka wulakanta ba to idan kuma abin yana da alaka da addini to ya halatta ka tashi ka yi mutane rarauka ma akan abin misali yanzu ne dan liman ya tashi ya ce jama'a yanzu haka za ku bar masallacin nan ba abin magana ba spika ya yi fada ya tsoratar da mutane Allah ya fi akan a ce a saka kwandon fi sabilillah duk wanda ya ga dama sati ya je ya sa wanda malamai suna da magana da yawa akan irin wannan sai kamar tasawul ne a masallaci amma ka tashi ka faɗi aibin mutane akan matsalar su ba sa iya ɗaukar nauyin abu wannan in ya zan akan masallaci ne in abin ya shafe ka ma kuma kana ganin cewa samun matsala a rayuwar ka zai iya haifar da tsaiko akan hanya da harka ta gudanar da da'awa za ka iya yin magana misali yanzu malami ne yana da mota sai sai mota pijo 406 Allah ya taimake shi ya samu kuɗinsa wani tudu wani gangare ko aka ba shi zakka ya siya irin da za a gaice shi wa'azi iya abin da za a yi tunani shine za a ba shi kuɗin man da zai kai shi ya dawo da shi wataƙila ya rage wata 'yar dubu biyar a aljihunsa ya sa sati na biyu ma ya je, kafin sati na biyu sati na uku wata ɗaya ya kakkashe duk abin da yake samu musamman in ba shi da sana'a miskini to ana nan yana dawowa sai motarsa ta kamu da matsala kafa to sai ya yi wannan ce watakila sannan zai gyara kafan mota sai taya ta fashe ban da shi a cikin bajet ɗin abin da ake ba shi sai ya canja taya can ma ya kuma cin bashi to watakila an yi sati takwas kuma sai zai yi juyan bakin mai watakila sai ya ranta ce kafin Allah ya sa ya samu to wata rana sai ya ranta ya komai sai ya je gama wa'azi ya komai aka ce ai ala gafarta malam ne aka aka ce to gashi gafarta malam a to ya halatta ya kira wasu ce jama'a ba haka ya kamata ba yi mana to sai bayani sosai wannan sanin kimar kai ne ce jama'a ba haka ya kamata ba ni mutum ne mabukaci ina da bukata ku je ku karo kuɗi in ya gara ya faɗi uzurinsa in bai rawa ba sai ya faɗi uzurinsa ba domin imam malik ya ce allah bai ce dole mai uzuri sai ya bayyana uzurinsa ba ya faɗi wannan ne da aka ga ya daina zuwa masallaci ya daina zuwa jana'iza ya daina zuwa komai har sallar jami'i ma ya daina aka yi juyin duniyar nan kuma ya ce mai an har kuma ya rasu amma dai ƙarshe wa'in sun shiga sun tambaye shi me ya faru ya ce ina da uzuri na shari'a me uzurin kamalin aka matsa masa ya ce kai Allah ba bai ce dole sai mai uzuri ya faɗa uzurinsa kuma haka dole aka kyale saboda malikun ne ana girmama shi an san mutuncinsa zai iya kira ya ce jama'a ko ya tashi ba a gaban jama'a cikin masallaci in har an san me gaskiya ne kuma yana kiyaye mutuncinsa ce to salamu alaikum jama'a Allah ina so a haɗa naira kaza yanzu su kuma in dai sun san mutuncin kansu ba za su bari ya kunyata domin in ba su haɗa masa ba wataƙila wata wuta zai kashe da ta shafi rayuwarsa sai ya faɗa musu da izza da sanin mutuncin kansa idan wani mai hankalin zai bi shi ce malam me matsalar nan ne to in ya tabbatar da cewa zai iya samu zai gaya masa abu kaza ne ya taso da kaza da kaza da yawa malamai suna kashe wuta ba wanda ya sani wani bawan Allah a Kano ya zo gidana muna shan shayi mawadaci ne sosai Allah ya masa wadata a yanzu to sai muka yi hirar irin alherin malamai sai muka faɗo maganar malam Ja'far malam Ja'far yana kaunarsa tun ba shi da komai sai ce min malam wallahi mun sha mu samu matsala da matata malam Ja'far ne yake sasanta ni duk sanda za mu samu matsala in yau za mu samu gobe mu sake samu bai taɓa aibata ba akan matsalar da muke samu yace sannan malam in ka ga abubuwan da yake na alheri shi ba modaci ne yake faɗa haka yace wallahi malam shekara goma sha nawa ko ashirin da nawa yace baya a lokacin dubu talatin kamar dubu ɗari nawa ce yace wani abokin mu ya shiga matsala aka ɗauke shi aka kulle shi ba wanda ya sani sai ni sai Allah yace ka je ka gaya malam ja'aba wallahi je same shi ba ce tun da ya haka ya fi minti talatin bai ce komai ba kawai sai ya ɗago kai ya ce gobe ka zo karfe tara ya ni dai gaba na ta faɗuwa ba san me zai ce ba ya wallahi ina zuwa karfe tara kawai ya ɗauki dubu talatin ɗin ya ce ka je ka belin ya ce shi kenan zancen ya mutu kuma ba wanda ya taɓa jin labari to kaga irin wannan ya halatta in aka zo masa saboda shi ya san me muhimmancin fito da mutum a irin wannan yanayin to kaga wani lokacin malami izo ya ce maka kawo kaza kakka matsa cewa me za a yi da su inda hali yi masa to shi yasa su mutane Allah ya jarrabe su da kyautatawa malamai tun asali in banda yanzu da aka daina akwai haƙƙi na wajibi na al'umma to tujaha ulama'i akwai kuma haƙƙi na mustahabbi ina tuna ko jiya jiyan nan da ba a daɗe ba a lokacin mu muna ƙanana kaga za ka iya kira jiya jiya akan kakanninmu da iyayen ko ɗazu ɗazun nan za ka ci wallahi za mu tafi karatu abin da ya sa ne wannan tunanin gani nake a cikin ƙannanmu akwai wanda sun taso sun yi karatu sama da yadda muka saboda mu ne gaba da su mu muke nuna musu wuraren karatun ko muke zaunar da su mu karantar da su <clears throat> suka haddace alkur'ani suka karanta mutum suka karanta kaza suke akwai wanda mun tafi sun taho jami'a masu jikokinmu ne a jami'a mu muke renan su muke koya musu karatu in aka yi jarabawa suna cikin ɗaya biyu ukun farko wasu masu ne na ɗaya amma har yanzu kuma za su zauna mu koya musu karatu sai nake ta tunanin to wai me ya janyo haka sai na gane bambanci tsakanin girmama ilimin a da da kuma a yanzu ne akwai bambanci ko mu a yanzu akwai malaman da mun fi su tara karatu amma yadda za su bada ilimin ba za mu iya bayarwa irin yadda su su sun san mun fi su Allah ma ya sani mutane ma sun sani mu ma mun sani amma ba za mu iya mu isharin abin da suke ba saboda su dan kaɗan ɗin Allah ya sa masa albarka nasu ba wai dole ya zama a na da malam wani malam wani ba ina nuna muku haka dai ɗabi'ar karatun ke. to in za mu tafi muna ƙanana duk bayan lokaci sai a sai goro kuma sai a kulle maka wani dan kuɗi a sai ka je ka ba malam ni da ina tunanin kamar malaman sun fi karfin su karɓi irin wannan kuɗin sai daga baya na ga wani lokacin ma taimaka maka suke suke karɓa dan ka samu albarkar karatun ba wai dan su dole sai da dan ba ka ga ai abin da ake ba su ba zai ishe su rayuwa ba amma wani malamin da yake koya mana karatun zaure in za ka yi wata nawa baka ba shi ba zai ce maka komai ko ba ka taɓa ganin talauci a tare da shi ba in ka bashi kuma zai karɓa ya ce ya gode ya sa a ƙarƙashin buzinsa akwai wanda duk sanda zai zo sai ya riƙo wani abu saboda neman albarkar karatun kuma haka ya kamata gaskiya to shi ma kuma malami in ya san akwai wa'ansu masu yin abu in abu na kansa ya taso ya san ba zai wulaƙanta ba to ba laifi ba ne ya iya nema ko ya nemi rance ko ya nemi a kyautata masa to amma in shi ma ya zama mai wurwuru da babakere da zaluntar na ƙasa da shi to fa shi ba Allah ba zai shi ba sai ya ga gaba ɗaya Allah ya kwashe kwarjinin sa idan mutane ya sa kana liman amma kana tsoron mamunka kaga wai kanin liman da wani mamu ana musu akan lokacin sallah sai limamin ƙarshen zamanin ko kaga kawai wasu mamu wai su taru wai a yi shawara yadda za a cire liman eh a nan a wasu garuruwa a Najeriya a wasu sun yi ritaya sun gama aikin su kafa kansu sune kwamitin masallaci kawai da sun ga liman ya dan koyaushe suka san addinin ma ba sai su zo su ga mutane su Allah kawai sai a koma gefe saboda ya riga ya nuna shi matalauci ne ba a rayuwarsa a hannunsa take ko saboda an sa shi a wani gida na wakafi ko wani abu makamta imamu shafi'i abin da yake yace umtiri lu'lu'an sama'a sarandi wa fi di abari tukururu tibra ana in ishtu lastu u'damu khubzan wa idha mittu lastu u'damu qadhara himmati himmatul muluki wa nafsi nafsu hurrin tara al kufra ana ma in qani'tu bil aishi yawman falimadha azuru zaidan wa amra yace kai sama saman sarandib garin sarandib zubar da lu'ulu'u ke kuma rijiya fitar da ɗanyen gwal ku ga zan je a ɗiba da ni ce mutane suna zuwa Allah ya amma Allah ba gani shi ya dai fi sauki ga je ka ɗiba yace na san in zan rayu a matsayina na shafi'i ba ni fi kowa laifi a wajen Allah ba na san ba zan rasa gurasar da zan sa a baka ba Allah zai aiko min da hanyar da zan nema kuma in na mutu ba za a rasa kabarin da za a sa ni abin ne na ba saboda talauci ya ce amma fa himma ta irin ta sarakuna ce duk abin da gwamnati ta ce za ta yi za ta iya sai dai ba ta gada ba ya ce ni ma duk abin da na sa a gaba zan iya yin sa kuma zuciya ta zuciya ce ta da ina ganin in kaskantar da kaina kamar in kafirta ne yadda ba zan iya kafirta ba to ba zan kaskantar da kaina ba yace kuma ana ma in qani'tu bil aishi yawman tunda dai zan iya samun abin da zan ciyo fa ma za a zuru zaidan wa amra me yasa zan ziyarci wani da wani ce su taimaka mu ba zai yi ba to amma fa su shafi'i sun raye a wancan lokacin ne da ana ganin kiman malamai in a wannan lokacin ne ina tsoron kada sai sun buƙaci dole su samu masu tallafa. saboda gaskiya yanzu an kai wani lokaci da masu karatun sun wulakanta karatun a da masu mulki su suke kwankwasa kofan malamai yanzu kuma malaman ne suke neman ina masu mulkin su to lokacin da sai malami ɗaya tsaye da sarki ya daɗe harun rashid ya taɓa zuwa ya gama hajji ya ce da dogarin sa kai wajen malamai su yi min wa'azi ya kai shi wajen raja abu na hayawa ya ce ban koshi da wannan wa'azin ba ya kai shi wajen wani hajji aka kai shi wajen fudail bin iyad abu ali sayyidul mu'minin fi zamani aka aka je aka kwankwasa kofar suka ji shi yana sallah yana karanta faɗin Allah subhanahu wata'ala yana ta maimaitawa inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin tamanna Allahu alaina wa qana azab as-samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barr sai maimaita ya fashe da kuka sai da suka dade a tsaye da dai ya ji bugawa ta yawa ya maza ya raka'a karshe ya sallama sannan ya zo ya tsaya ce waye man bilba shi dogarin da saurinsa ya ce haruna rashid ne amirul mu'minin ya ce na aika masa ya zo ne ya ce ai ya ka maka ziyara ne ya to ita fi bana neman sa kawai ya koma ya ci gaba da sallarsa fantazaru sa'a sai da suka keta lokaci mai tsayi haruna kuma ya ce ka a tafi a tsaya ko Allah zai sa ya buɗe karshe dai har sai da ran dogarin ya ɓace ce kai wani irin mutum ne ya aba ali Allah bai wajabta maka yi wa shugaban ka biyayya ba ya ce ka buɗe sannan da ya ji an yi magana Allah sai ya zo ya tsaya ce eh naji Allah ya ce in wa shugabana biyayya amma ai musulunci ya hana mutum ya kaskantar da kansa dan me shugaba zai zo gidana ya ce to ka buɗe in dai ka yarda shugaban ka ne sannan ya buɗe sannan haruna shid ya shiga ya shiga saboda duhun ɗakin ma ya rasa inda zai sa kafarsa yana ta ƙoƙarin ya sami inda zai sa kafarsa har sai da ya ga wato ainihin ya taɓa cinyar hannunsa ya taɓa cinyar fudail bin iyad yana taɓa cinyarsa sai caye uwa yadun na'ima launa jatminan na sai ka ji hannun shugabanni da laushi sai sai dai da ƙyar ya tsira daga wuta sai haruna ya fashe da kuka malamai lokaci dai ya kure ina ganin ba ga wannan na kunna shi fa anya ya ce to saboda haka wannan kenan dai abin da ya faɗa wannan menene wa kam Uh, wani baiti ne za to walakin na in ja afuwan kabiltu wa in mala lam utbi to halla wa laita ma wa an hudubin kathiratin idha lam an al hawafir al ird wa ukrimu nafsi an udahika adisan to wannan baitin na sha ɗaya. akwai mutanen da saboda sun isa har wani takama suke su ganka su ma saki fuska ana wani kallo dai dai dai yace to duk mutumin da haka yake to wallahi ni ma ba zan masa dariya ba so da yawanci wanda kaga yana haka akwai abin da ya taka dan ruwa baya tsami banza Ko yan magana suka ce izil kalbu la yughnika illa nubahahu fadahu ila yawmil qiyamati yabahu in dai kare ba zai amfana maka ba sai dai haushi to ba har abada ya je ci gaba da haushi shikenan ba kare bin da mu yi maka dariya kana wani babbata rai ba irin yadda muke wa shugabanni da manyan masu hali kenan halaji da kare na gajiya da a ah, sanne na gajiya to in yi maka in yi maka haka ya ga haka to in ya ga haka a zuciyarsa zai zai tambaya bin ba sa son haka ya ce a'a wannan wa kenan kuma gobe in ya kare maka haka ya ga haka ya sake tambaya to jibi in yana so sai ya biya sadakin dariya in ya saki fuska kai ma ka saka mai fuska in Allah ya shirye shi ya tambaye shi ka dalili ka ce saboda kai ka bata rai a wancan lokacin fa ba fa fa fa menene fa khalif sayraka al muhtala wa'dal fa inna in adalta mu'addiluhu da aka ba albadi azlam yake cewa kuma wa an atalaka bil madihi muzammama kuma ba yadda za a in zo mutumin da yake zargi na ni kuma in yabe shi mutumin da bai san mutunci na bani ko wannan na san mutuncinsa a makama ya kawo labarin da da uba kaifa hukumi siratika ma'a jilika wa jiratika ko qala al jara walau jara wa wa ya duka in shi yana kula da makwabcinsa ko ya zalunce shi shi kuma da ya gama uban ya ce masa wallahi a'a ni ka la'ati ghairal mu'ati Dan taka kafata in je mutum ba zuwa wala akhlisu widadi bana wato sanya ikhlasi a cikin ƙaunata in ba ga mai ƙaunata ba wanda na san yana ƙaunata wala ufarrig wala ufrigu sana'i liman yufarrigu ina'i sanan ban zuwa in ta yaban wanda in na mika ma ƙwaryata zai batta ba komai wala aghrisu al'ayadi fi al a'adi ba je in shukar in shuka bishiyar da za ta yi inuwa a garin makiyana ba wala astatibbu lida'i illa li awid da'i ba zan je neman magani ba sai a garin masoyana ya kawo manhaji na rayuwa sosai malamai suka ce to in ka hada da wannan da wannan kowanne qur'ani ya faɗa za a iya yi wa in aqaftum fa aqibu bi mithli ma bi wancan na biyu kenan wala in sabartum lahu khairul lisabirin kuma na daya dan haka ijtihadi ne ba dole a rayuwa ka zaba ka gani in ka ga cewa zaka iya yin murmushi ga wanda yake bata maka ran yayi kyau an samu masu yin haka in kuma ka ga cewa in ya auna maka biyar za ka auna masa biyar to inda ba za ka wuce gona da iri ba yare shi yasa da yasa waka yake cewa jazaitu man a'laka bi wuddahu a man yabni ala usihi wa kiltu lil khilli kama kalali li ala wafa'il kaili aw bakhsihi yace ni duk wanda Yara rataya da soyayya ta to ina saka masa irin sakamakon wanda yake gini akan foundation ran da ka zo ka sa foundation in ka tafi gobe in ka zo gini akan abin da ka dora a nan zaka ci gaba yace kuma ina auna wa abokina da irin kwanan da ya auna min in ya cika in cika in ya tauye ni ma in tauye walam ukhassirhu amma ba zan taba tabar da shi ba fa wara man yawmuhu abkhasa min amsihi Ya ce wa rubba muzaqil hawa khalani usadiquhu da fi nafsihi yace mai yiwa makaryaci mayaudari mai nuna min yana so na sai zai cewa ni kuma zan nuna masa soyayya ta gaske a cikin karyarsa da cuɗa gaskiya da ƙaryarsa ce wa lam yadril ghumr annani ce shi wawan bai san cewa aka gari gharimid daina min jinsi in mutum ya bani bashi to in na tashi in kuɗi ya ban kuɗi zan mayan masa in hatsi ya ban hatsi zan mayan masa ba da ra'ayi ka ban hatsi mayan ma da kuɗi abin da ka ban shi zan mayar maka kuma wannan ba daidai ne amma kuma haƙurin fa huwa khairul lisabirin wa kan talibin rubqi bin umahu lam yasil ilayhi in kana ra'is al mu'azzama wannan kuma baitin yana gwada mana cewa akwai mutanen da suke maka dan su bautar da kai to duk wanda cewa. yana tare da kai ne don ya bautar da kai ko yana ganin cewa ai taimaka maka yake ai ma kila kai wani alaka kai ne a kansa to ka rabu da shi shi ya haka imamu shafi ya ce mar'u la yar'aka illa takallufan wa wala tukthir alayhi ta'assufa duk mutum kaga alamar yana ganin kamar ka dan ta shiga rayuwarsa da ka zo ma kokari yake ya ga me yake da shi ne saboda dai ya sallame ka tashi kafiya na ci yace to ka kyale shi kawai kakka dinga takaici da damuwa kawai rabu da shi fa fil nasi abdalun وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا a akwai wasu da zaka samu ka canja a cikin mutane kuma in ka bar shi kai ma zaka samu hutu kuma zuciyarka zaka ka iya samun inda zaka iya jurewa ka yi haƙuri ga wanda yake son ka da ya maka shi ne a ƙarshen yake cewa salamun ala duniya idza lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'di munsifa ce ce duniya bai bai in dai ba za a samu mutumin da yake ne gaskiya sadukun. sadiqun aboki na gaske sadukun mai gaskiya sadiqul wa'adi wanda in yi alkawari zai cika mun sifa mai tsaftace zuciya wajen soyayya in dai ba wannan to ba daɗin rayuwa gaba to hatta a cikin mawadatan akwai wanda kullun nema suke yi su cike maka inda saka akwai baraka a rayuwarka to wa'annan suna da haƙƙi a kanka wajen ganin kai ma ka kiyaye ƙaunarsu kuma ka tabbatar da cewa ka musu kyakkyawar addu'a kuma ka karbe su akan abin da suke yi ولم أبتذل البيت نقوم شاهد ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي المهجة فسكاكينا ruwan mutuncin fuska ce ba zan zub da ruwan mutuncin fuska ta bale akhduma man a aqaitu wai duk wanda na gama da shi ce bar masa hidima a'a lakin li ukhdama sai dai kai kai mu wannan shi ma kuma mabda ne na ilimi na'am mun tsallake eh ina sanar na tsallake na tafi wanda nake ganin cewa kawai akwai iskali walam aftadhi fi khidmati ilmi muhjati li akhdima li akhdima man laqaitu lakin li ukhdama to amma idan mutum ya dare ka a falala kuma ya zama yana da ilimi yana da kuɗi ko yana da ilimi yana da shekaru ko yana da ilimi yana da wani matsayi da Allah ya bashi to anan dan ka masa hidima saboda falala wannan abin da ya tsori da shi bayan ilimi wannan babu laifi amma haka kawai wani wulakantacce kaskantacce ya zo saboda wai yana da wani abu na hudubin duniya ba ilimi ba ba addini ba kace za ka yi masa hidima wannan gaskiya bai kamace ka ba kai a matsayin ka ɗalibi idan ya bugo ma waya ya ce alaga ta da Allah ina son ganin ka ce to ka zo ka ɗauke ni ko ka turo a ɗauke za ta malam ba kana da mota ce ina da mota ai ta ayyukan addini ce banda zuwa wajen kare in yanzu zaka gaya masa haka to ko dai hakura da neman naka ko ya turo a dauke ka in kuma yazo yana kujera kai ma samu kujera ka zauna ba zancen wai saboda sai dai in akwai wani abu na daban tunda addinin musulunci ba ilimi kawai yake kallo ba yana kallon girma na shekaru duk mutumin da ya dare ka a shekaru yake da farin girmu to ko ka fi shi ilimi shi ma yana bin ka haƙƙin ka girmama shi to wannan idan ka girmama shi saboda wannan ba wai ka kalli kuɗinsa ba to kai abin da shari'a take so ko kuma saboda zumunci misali kanin mahaifinka ne ko kowan mahaifinka ne to kaga wannan yana da zumunci a tare kai ko daidai da kai yake kai ko ka girme shi ka girmama shi saboda kawunka ne wannan addinin musulunci ya yarda da wannan saboda manzo Allah yana girmama Abbas ibn Abdul Muttalib Allah ya kare da a gare shi ko kuma a watakila yana da wata sabiƙa ko kuma shugabanka ne kai ma akwai wani abu da yake tare maka a rayuwa to shi ma wannan ka girmama shi ka mutunta shi bisa al'adar da bata saba wa shari'a ba shi ma ba laifi bane amma haka sidda haka zikau ba ɗaya daga cikin wannan abubuwan to gaskiya ba ba zancen wai a ce gwanda ma ka ɗauki salon yi masa daidai da yadda yake yafi da akwai masu kuɗin da wai ba a hannu da su in kai wai sannu sai dai su ɗaga maka hannu in kai mun haka sannu to ko kula ka ba in kai mun haka kuma zan janyo hannunka mu gaisa in kuma ba ka so shi kenan ka bi ta hanyar ka ni ba an bi hanyar ta a ashta bihi gharsan wa ajnihi dhillatan idan fattiba'ul jahli kad kana ahzama in dai ko zaka zaka ribaci ilimin ka a kaskance to wanda ka zama jahilin ai shikenan ku zama daya wa inni laradin an fatab muta'affifin yaruhu wa yabdu laysa yamliku dirhama wannan duk sun fito fili yabitu yura'in najma min su'i halihi wa isbihu khalqan dahikan mutabassima wa la yas'alul mithrin al mithrin jam'u mithrin al-mufir uh, kuma shine mai dukiya min as-sara eh asriya ma bi akufi walau ma taju an ifatan wa takarruma fa in qulta zadul zandul ilmi azzan shine kyastu irin ashanan mutan da da za a haɗa dutse da dutse sai a kyasta shine zan azzan ana cewa zinat kuma ko a irin bindiga ta maharba din nan kun ga akwai zinadi shi abin ake sawa a harba harsashin bindigar to iza qulta zadul ilmi kabin in ka ce kyastun ilimi ko a na ilimi ta dakushe sai a tarbawa ta kita ta kunnawa ta kunnuwa ma'ana ka in ka ce a yanzu kura ilimi ta lafa guguwar ilimi yanzu ta kwanta kasuwar ilimi yanzu an jefe ta da tasgaro to fa inna ma ka ba eh an jefe ta da taskaran ne hina lam nahris himahu saboda mu ne bamu kiyaye hurumin an san hurumi ai ko me hurumi ne a'a asalin hurumi da hausa iyaka wa iyaka shi sa za ka ga yan tauri in suna kirar ya ce ni hurumi ko an ci gari sai an banni saboda shi hurumi shine iyaka tsakanin gari da gari to duk yadda da barada in suka ci gari ko za su kwashe komai sun ba hurumi a garin to asali shine hima mazala sa ce ala wa inna li kulli malikin hima ku sani kowane sarki kowane sarki yana da hurumin sa to daga baya sai ake amfani da hurumin a ma'anoni daban-daban to lam nahris himahu dukkan hurumin da ba a saka masu ribaɗi sun kare shi an sa sojoji ba sai a biyo ta wajen duk bodar da ba immigration sai bakin haure su ta tsallakowa su zo lalata wa azlama shi yasa ya zama yayi duhu walau anna ahlul ilmi sanu husanahum wannan ka'ida ce baiti na 20 din duk wanda ya kiyaye ilimi to iyaye ilimi zai kiyaye shi wanda ya girmama ilimin a zuciyarsa yake tafiya a matsayinsa na mai ilimi to lalle ilimin ma zai girmama shi sai dai walakin a hannu fa hannu. wanda ko wulakanta ilimi shi ma zai wulakanta na su muhayya al muhayya shi ma fuska kenan bil asma'i hatta tajahama wa ma kullu barqin la hal yastafizuni da 22 shi kuma yana nuna maka wani ai sai ga da zara an dan hango mutum da dan yana dan murmushi yana fara'a saboda yana da hali sai a cikin an kusance shi za a samu wani abu yace to ni ba kowace walƙiya ce dan ta bayyana zanzaci wai za ta tsorata ni ba ba kowane mai kuɗi ne zanzaci wai zai taimaka mini ba wala kullu man laqaitu ardahu min ima duk ma'ana su daya walakin idza ni dhurru lam abid uqallibu fikri munjidan thumma mutima munjid wa na nayi bangaren najadu mutum na yi bangaren tihama duka wurare ne a yankin aljaziratul arabiya ma'ana ba zan yi nisa ba sai in nemi wani wanda na san cewa zai iya taimaka min asiri ne fa sai ya taimaka min shi kenan asiri na yarfu ila an ara ma la aghussu bi dhikrihi idza qultu qad asda ilayya wa an'ama to wannan a takaice kenan dai dan bayani akan wasu daga cikin ma'anonin da fatan Allah subhanahu ta'ala. ya sa mu dace a sai shawara ta ƙarshe ɗan uwa a yi haƙuri sai mun jajirce karatu yana da wahala wannan kuma ba karatu ba ne misali ana ci domin yanzu mun fara kenan in Allah ya kai mu karatu na gaba wayannan takardun da muka bayar su kuma za mu karanta ni kun ga mun dan yi foundation in muka ga mu karanta su to kuma sai mu faharsar ilimin sai mu kalle shi mu ga mu baje shi mu faɗi fannin hadisi mu faɗi fannin الفقه وأصوله حديث al الفقه wal العقيدة wal والأديان in muka kakkawo gaba ɗaya to sai mu duba mu ga gwargwadon mahimmanci gwargwadon abin da muka bukata sai mu ɗauka mu sa matani mu sauke shi to amma sai mun jajirce duka abin da za mu bukata da zai iya sapotin ɗin karatun kan mu jira cewa wasu Allah zai saukar daga sama su yi mana mu za mu kiyaye mutuncin karatun namu sannan mutuncin karatun zai kiyaye mu yi kokari mu kuma lazimci majalis domin da lazimtar majalis ne Allah subhanahu wataala zai taimake mu kuma sa'an nan babin fa'ida a ɗaya yake kowa ya karanta takardun idan akwai wata fa'ida da wani zai iya kawo mana idan muna karatun muka kai gaba to sai mutum ce yana da fa'ida sai a bashi dama ya kawo a domin amfanar juna baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh a cikin wannan baitin na farko da kai magana kan cewa magana kawada cewa mutane eh, sai na je wani ba kawo hadisi da ke magana wannan nama hadisu na wanda ke magana da cewa mafi mumin yawa eh, yawa nan <coughs> nan eh ya eh, ka ce ne ya fi mutum ya kaurace mutanen shi ko ga wannan hadisin shi ne ka so eh, eh, amma sai dai yi wannan shi yana magana a kan mutum ya ce ya bar gari ya koma daji ka gani can bai zauna a cikin gari inda jama'a suke mm. shi ya ba alayyar da wanda ya tattare ya gudu daji mm. saboda ya tsira da imani annabi Allah ya faɗa yake cewa lokaci zai zo zai ga khairu ma da rajul hanam yasfa'u biha sa'atal jibal yafirru bihi yafirru bihi min al-fitan ko ko biha min al-fitan to wannan mutumin yayi daidai amma wanda ya fi shi daidai shine wanda ya zauna ga fitintunin kuma yake cakuɗuwa da mutane kuma ya haƙu amma in kana cikin mutanen kuma ka kame ba ko ina za a dinga ganin ka wannan shi ya faru shi yasa ka ji saboda ba su da Allah ya sa malam wannan abu da aka ɗauka kada ya gajiya kuma muna fata 'yan uwa mu ba masu zuwa saurara sai mun dage kada Allah sanya mu gaskiya Allah shi mana jagoranci idan malam ya tafi za mu yi da fafasa sauran mutum ko insha Allah جزاكم الله جزاكم الله خير